bismillahir rahmanir rahim min kalb kashi na talatin sai a lokacin ma da aka haifi muhammad ne ya ji son ‘ya'ya ya shiga ransa amma duk da haka bai sa abin a ransa ba zara ce dai ta kwalla faranta akan haihuwar to gashi yanzu allah ya bata kuma yadda ta dauki al'amarin cikin ya sa shi ma yake taya ta tattalin shi da kulawa don ta ji farin ciki amma waɗannan kwanakin a santorini shi kaɗai san yadda ya yi su da tunanin ina ma amatin tana tare da shi abincin suka ci sama-sama kafin ya tashi ya shige yana sake tirayin ɗin namba amatin da ya gama tabbatarwa a blacklist ta sashi washe gari dukkanin wasu kayanta masu ɗaukuwa ta haɗa su a akwatin kaf ta rufe na shan iska da za ta sa yau da gobe ne kafin jibira na tafiya ta kawai ta bari a waje ta shiga toilet ta yo brush ta yi wanka ta zo ta yi sallah idan ta yi lattin tashi ta sa jeans da bakar rigar sanyi saboda sanyi sanyin da take ji wanda ta san hadda na zazzabin da ya ki sakinta ne wanda a nazarinta ko za ta daina ƙananan zazzabi zazzabin nan sai ta fita daga watannin farko na samun ciki fitowa ta ta je kicin ta soya kwai da uban tumatir da biredi ta damu ot ta zauna a karamin tebur ɗin kicin ɗin tana cin abincin ta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ta wunda kicin ɗin ta ji motsin sa a baranda ta san yana motsa jiki a barandar duk safiya gashi kuma ba ta son ganinsa da haka ta karasa cinyewa da sauri don ta bar kicin ɗin ta koma ɗaki saboda yana gama kicin ɗin yake zuwa direct don amfani da ruwan sanyi bata shanye ot din bata dauka za ta saka a fridge cikin tsautsayi kofin ya subuce daga hannunta ya fashe ot din ya zube a gurin glass din kofin ya tarwatse ta juya zuwa sto don ta dauko mofa da abin da za ta kwashe glasses din kafin ta yi mofin tana cikin sto din sai ga anti zara ta shigo kicin din idanuwanta na kan plate din da aka ci abinci akan dining bata ankara da abin da ke kasa ba sai kawai ta taka lokaci ɗaya ta baya ta faɗi da ƙarfi ta saki wata irin ya ƙara wadda ta sa amatin fitowa ba tare da ta ɗauko abin da ta je ɗaukowa ba cikin sauri ta ce sori sori ni na zubar wallahi na je na ɗauko mofa ne sori sai ta sake juya da sauri ta koma daidai shigowarsa ya ƙaraso gurin zaren da sauri yana ƙoƙarin ɗaga ta yana kallon fuskarta da tuni ta haɗa uban zufa take ya kama faɗa yana faɗin wai menene a kasan da kika faɗi me yasa kike tafiya ba kya kula ne daidai fitowar amatu da mofa a hannunta ya ɗago ya kalle ta tana ƙoƙarin tattare gurin ya ce wai taya wannan abin ya zube a kasan kicin ɗinnan ne ita ma ta daɗa tsuke fuska tana faɗin ni na zubar kuma ban zubar don wani ya faɗi ba wanda ya faɗi ƙaddararsa ce a haka idan za ka ɗauke ta ne in tattara gurin to rintsa ido ya buɗe a kanta yana cewa me yasa wai kullum kika fi son tashin hankali akan zaman lafiya wannan kishin da kike haukar banza ce in zaki ki ja haushin wani ma ni za ki ja haushi ba matata ba kuma idan kishin ne ita tafi cancanta ta yi tunda ita kika aura wa miji ko kuma ni aka aura mijin ba ai ba ni na ce aura min ba saboda nima ina da nawa mijin kaddara ce ta raba ni da shi har na kare a nan da haka idan kana jin ka gaji da haukata ba na tunanin akwai wanda ya sa ka zama da ni dole a takaice nima na gaji da auren mijin wata don nima ba shi ne a gabana ba na rasa mijina da duk duniya ya fi mun kowa to waye zan rasa ban hakura ba cikin wata irin tsawa da ta sa anti zara buɗe idanuwanta ta kalle shi cikin tsoro dan bata taba jin ya daga murya haka ba kaf zaman su ita ko sa'in sama bata taba jin yayi ba idanuwansa na sauya launi da bacin ran kalamanta ya ce ki bace min da gani ai ba daga gani kawai zan ɓace maka ba daga rayuwarka gaba ɗaya ma zan fita da kira anta zara ta iya buɗe baki a hankali ta ce mata dan Allah ki yi shiru me ya amfanin tashin hankali hannu ta ɗaga mata da idanuwanta da suka rufe ta ce da shi nake magana tun da shi ya kawo zancen kuma tashin hankali waye ya jawo tun farko muna zaune gida ɗaya muna kwana cikin gida ɗaya gari bai taɓa wayewa ban je har ɗaki na gaida ki ba ban taɓa fita makaranta ban zo na ce miki na tafi ba amma ciwo ya kama ki ne da ke cikin gari biki kira ni kin sanar da ni ba Tun da ni ce a kusa da ke sai kika kira shi da baya gari da yake shi ne zai baki lafiya ni kuma ciwo zan kara miki shi yasa ina kiransa zai ce min wai sakacina ne yasa ban san baki da lafiya ba anti zara ina ganin girman ki har yanzu don haka ki fita daga cikin wannan maganar tana faɗa hakan tai wurgi da mofar ta yi ficewarta zuciyarta na mugunta farfasa su duka kallanta suke shi cikin mamaki da takaicin kansa da ya kasa ɗaukar mataki akan ta tun farko ita kuma anti zara sai lokacin ta san eh lalle bata kyauta ba amma kuma ita ma ai ba laifinta ba ne tunda babu wanda ya cancanta ta sanarwa ba ta da lafiya bayan mijinta ɗaukar zaren yayi wanda sai a lokacin suka lura da jinin da yake gangarowa daga jikinta ba ta san lokacin da ta saki wani irin razanannen kuka ba tana ƙoƙarin kwacewa daga jikinsa don ta miƙe tsaye ya yi saurin rukota yana dakatar da ita gaba ɗaya sai kawai ya ɗauke ta ya fice da ita zuwa asibiti lokacin ma da ta fara mugun ciwo sosai tunda ta fara ficewa daga hayyacinta ga wani irin tsoro da take ji don kada ta rasa cikin da ke jikinta suna isa asibitin aka karɓe ta shi kuma ya je reception da wasu 'yan cike-cike sannan ya zauna zaman jira fiye da awa uku yana jira kafin likitocin suka fito suka sanar da shi ta zubar da jini sosai amma sun samu sun tsayar da cikin bai yi komai ba yana nan sai dai akwai yiwuwa zai iya barewa saboda mahaifarta ba ta da kwari da haka za su ɗaure mata mahaifar saboda cikin ya zauna a asibitin suka yi ni sai dare sosai aka sallame su suka dawo gida duda ta ji jiki amma zuciyarta cike take da farin ciki Don tun da ta auri mahmud bai taɓa bata lokacinsa ba bare irin wannan kula da take samu yanzu daga gare shi wadda ta tabbatar ba wai don tana da ciki ba ne saboda tun kafin samuwar cikin ya sauya mata tana samun kulawarsa wanda ta san ba kowa ba ce ta fara sauya shi karfi da yaji sai amatu Don nan gaba ma kila abin ya fi haka Wataƙila har kalmar so zai iya furtawa a gare ta murmushi ta sakar masa tana riƙo hannunsa a hankali ta ce na gode ba tare da ya kalle ta bai ɗan jinjina kai yana limshe idanuwansa a duk lokacin kalmomin amata na ɗazu akan mijinta da ya rasu da shi kansa sai dawo masa suke a cikin kansa da kunnuwansa ko a asibitin zaune kawai yake amma kalmomin ne suke ta ihu a cikin kansa me yasa zuciyarsa za ta kasa sukuni a kanta bayan ita ce ciwon kansa gaba ɗaya ba ta tsoron tashin hankali ko fitina rigima cikinta take ba ta ko gajiya ya tabbatar yanzu tana can tana zafin zuciya kila ma ko abinci bata ci ba suna shigowa har ɗaki ya raka zara da ta yanke shawarar koma cikin satin don ta samu sauƙin jikinta ya ji matsayi a bakin kofar ɗakin amatu hannuwansa zuba a cikin aljihunsa yana tunanin halin da take ciki ya san ko ya buga ba buɗiya za ta yi ba da haka ya sauki ajiyar zuciya tare da juya ya bar gurin ya nufi ɗakinsa washe gari daga zara har shi babu wanda ta bari ya ganta a ɗaki ta yi komai da a matsa take gari ya sake wayewa ta tafiyarta ranar da za ta tafi kwana ta tana kuka zuciyarta na mugun zafi ranar hada kuka mutuwar da takalil sai da ya da mata sabo marar ta ce ta fara mata ciwo kaɗan kaɗan ta tashi ta zauna tare da dafe kai sai ga ciwon ya fara yin gaba gaba a dole ta rarrafo ta sauko daga kan gadon ta duba agogo daga karfe uku na dare ne tana kokarin koma kafafuwanta suka riƙe azabar ta fara fin karfinta da zube a gurin tana kiran sunayen Allah cikin tsananin azabar da bata taba ji ba sai ta fara rarrafowa tana hawaye ta buɗe kofa ta fito cikin jan numfashi da kyar tana jin jikinta ta karasa bakin kofar ɗakin antazara amma sai ta kasa buga kofar saboda karfinta da ciwon ya ci sosai dan zuwa lokacin ya zaburo ga baki ɗaya take ta zube a gurin tana numfashi da kyar idanuwanta na gangaro da hawayen azaba antazara da ke jin kamar ana taɓa kofa tana zaune ne dan ta gama shan ruwa kenan da mamaki ta taso a hankali ta buɗe kofar bata san lokacin da ta kira sunan amatu da ƙarfi ba tana zara idanu akan jinin da ke kwance a ƙarƙashin amatin faɗi take inna lillahi amatu sai kawai ta nufa hanyar ɗakin mahamud kai tsaye ta murɗa ta shiga tana kiran sunansa a ruɗe ga mamakinta sai ta ganshi a zaune ya dafe kan shi san babu alamar bacci ma a tare da shi tana kallonsa da mamaki ta ce amata ce ga ta can a kwance ba lafiya dagowa ya kalle ta sai da ta kuma maimaita sunan amatin ya dawo hayyacinsa ya miƙe ya fice daga ɗakin yana ganin jinin jikin shi ya bashi ciki ne da ita take wani irin mutuwar jiki ta kama shi bai damu da jinin baka ya rungume ta gaba ɗaya ya fice yana manta da zara da ke tsaye don a hanya yake kiran sunanta yana shafa fuskarta cikin tsananin damuwa da kula yake faɗin please please please amatu ba zan iya rasa cikin da ke jikinki ba don allah idan bebi ne a jikinki ki daure karki bari ya zube tana jin shi sama sama amma ba ta iya ko motsi sai hawayen da ke gangaro mata a haka suka isa asibitin sai dai cikin rashin sa'a suna isa asibitin cikin nata na ƙarasa barewa mahmud zabira bai taɓa sanin yana son haihuwa haka ba sai da ya rasa cikin jikin amatu wanda ya ji dukkanin burinsa da farin cikinsa kamar ya ruguje ne musamman yadda amatin ke hawaye ko kallonsa ba ta yi ta ki buɗe idanuwanta gaba ɗaya doyen da ya so kusanto ta ta ki bari ƙarshe ma ta fashe da kuka tana faɗa masa ita ba ta son kowa ya zo kusa da ita dole ya fice ya bar ta ya dawo haraba asibitin ya zauna a cikin mota sannan ya kira najeriya ya ce da kawu don allah an ta salamata ta shirya ta taho zai siya musu tiket ita da mahmud da ke hannun ummi yanzu gida ya koma ya wanka ya sauyo kaya don goma na safe matan a asibitin ta same shi ta kawai ya sha ya koma asibitin ya bar anti zara da kallon ikon allah ko da ya koma har an taimaka mata ta yi wanka an sauya mata kayan asibitin daga green zuwa blue tana zaune an bata ti da magani ta sha tare da dan snacks Tunda ya shigo ko dagowa ba ta yi ba sai sauraron nurses ɗin da ke ta kokarin sa ta farin ciki suke ga idanuwanta da suka yi jajir bayan uban kumburin da suka yi tabbas mahmud zabira bai san wace mata ba zai san ita bata cikin matan da basu san darajar kansu ba a banza ya same ta shi yasa bai san darajar ta ba amma yanzu zai san amatullah sali daban take da zara zabira sunansu ba ɗaya ba halin su ba ɗaya ba haka ma yanayin su ba ɗaya ba agogo ta kalla ta ga akwai sauran awanni biyar kafin jirgin su ya tashi da haka tana buƙatar koma gida ta ɗauki komai nata sannan ta wuce airport karfe biyan na yamma ya bar asibitin ita kuma ta karɓi takardar sallama ta fito ta tari mota ta faɗa ko da suka isa gida bata sallame shi ba ta shiga gida kai tsaye ɗakinta ta nufa ta sauya kaya ta janyo akwatinta ta fara fitowa ta kai shi ƙasa sannan ta dawo ta ɗauki handbag ɗinta da jakar laptop ɗinta ta fito ta buga an ta zara ƙofa tana buɗewa ba tare da ta kalla fuskar ta ba ta ce an zan wuce Najeriya kuma ina baki hakurin maganganun da na faɗa miki idan na ɓata miki rai ki yafe min tana faɗin haka bata jira abin da an ta zaran za ta ce ba ta juya ta fice wata ko da ta isa airport lokacin tafiyar su yayi da haka tiket ɗinta kawai ta karɓa ta wuce ko minti arba'in ba su ba jirgin su ya tashi suka bar kasar sai bayan sallar asuba jirgin su ya sauka a najeriya da yake ta kira usi ta sanar da shi dawowarta ba ta ma yi tsammanin ganinsa ba don har ta fito za ta ɗauki drop ɗin taxi sai gashi ya tsaya a gabanta cikin wata eod dark blue sabuwa fil shi ne yake tukin tana ganinsa ta saki murmushin farin cikin ganinsa idanuwanta na cikowa da hawayen murna ganin ɗan uwan nata rabin jikinta kuma abokin shawararta dr usman sala usi wanda shine sunan da aka fi saninsa da shi yanzu ya yi wani irin hasken samun hutu da nutsuwar rayuwa ga wani irin saje da ya tara da sumar kai sai kyalli take duk da bai yi wanka ba saboda kayan trenin da ke jikinsa ga wani irin girman gabbai da yi saboda daga karfi da yake kullum shi yasa ya zama wani irin karfaffen namiji wanda yanzu haka 'yan mata masu aji da wayewa suke rububinsa musamman saboda kyawunsa da ya furin jaya su fitowa ya shi ma yana kallonta cikin kula da tsananin ƙaunar 'yar uwar tasa wadda bai da kamar ta kaf rayuwarsa saboda kallon da suke wa juna na uwa ɗaya uba ɗaya kai tsaye yana hango damuwa da rashin nutsuwar zuciya tare da rauni a tare da ita musamman yadda idanuwanta suka yi laushi ya saki murmushi saboda ya riga da ya san dawowarta ta ba ta lafiya ba ce ya ƙara so kusa da ita ya karɓi kayanta sannan ya zagaya ya buɗe bayan mota ya sa kayan ya rufe ya zagayo gaban motar ya buɗe mata yana faɗin bismillah momi amatu ya ƙarasa faɗa cikin sigar tsokana da son dawo da dariya da walwalar amatinsa. murmushi ta saki tare da shiga ta zauna sai da ya rufe sannan ya zagaya ya shiga ya tada mota suka kama hanya suna fitowa daga airport din ya kalle ta yana ƙara ƙarfin esin motar ganin kamar sanyin bai ishe ta ba saboda dan warware rolin ɗinta da ya ga tana yi alamar zafi sannan ya mai da kallonsa kan tukin da yake ya ce gida ko zabira ba tare da ta kalle shi ba ta ce uban me zan yi a zabira tunda ko farko da aka ɗaura auren ma ba tarewa ne ba daga gidanmu na tafi greece don haka daga greece gidanmu zani ya murmusa yana cewa ama wai me yasa ba za ki canza ba bayan kin riga kin zama uwa yanzu wanda yake tare da miji tsawon shekaru uku amma ya ce wai uban me zai je a gidansu muguwar harara ta sakar masa yana dariya ya kamo wani zancen har suka isa sabon gidansu wanda bata san da shi ba duk dai a cikin unguwarsu din ne amma tsarin ginin ya fita daban da kusan duka gidajen da ke unguwar saboda kyawunsa duk da bai da mugun girma amma ba karami ba ne yana da nasa kalar girman tsohon gidansu da ke gefen sabon ya ta kalla cikin yanayi na farin ciki da dawowar ta gida cikin yan uwa da abokan hulɗar arziki da suka taso tare da su aka buga gwagwarmayar rayuwa iri-iri ta arziki da ta tsiya da rigingimu iri-iri musamman faɗace fadacen da suka saba wanda duk unguwa sai da aka shaidi gidan nasu da masifa da tashin hankali kafin shigowar da ta kalli zabira cikin rayuwarsu wanda ya fahimtar da su muhimmancin zaman lafiya da kaunar abokan zama tare da mutunta juna wanda ya kai su zama kamar zuri'a ɗaya yanzu jiwa ta ta kalli usi da shi ma wasu abubuwa yake tunanowa saboda ya fahimci ita din ma baya take tunawa cikin shauki da tausayi da baƙin cikin wata rayuwa da suka yi a baya kayanta ya je ya fara shiga da su cikin gida da yake katangarsu ta get irin guntuwan nan ce mai karafuna wadda kake ganin komai na waje wanda kawu ne ya ce hakan yake so saboda ya rika sanin komai da ke wakana a cikin unguwa tunda ya saba da zaman kofar gida yanzu ko cikin harabar gidan yake zama kan kujerarsa ta musamman da usi ya siyo masa na zaman shan iska yana ganin komai na waje daga cikin harabar gidansa da sirikinsa mahmud zabira ya gina masa tare da zuba masa furnitures na alfarma da jin daɗin rayuwa dr usi kuma da ya fara cin gashin kansa yanzu shine yake ɗauke da nauyin komai na jin daɗin rayuwarsu don ya ware maƙudan kuɗi ya ba wa iya jari yanzu kasuwa take zuwa tana saro kaya takalman yara da na manya kuma sosai kasuwancin nata yake ci shi yasa komai nasu yanzu sai hamdala don ko yanzu su ne masu taimakawa wasu anta salamatu dama ya ce gaba da baya don haka tani ta dawo cikinsu ko da irin ɗawainiya da wahala da take wa amata da muhammad anta salamatu ce ta fito daga kicin rike da kofin lipton da ta haɗo yana hayaki za ta sha saboda ciwon maran da ta kwana da shi na period ɗinta da zai zo daga usi yana shigowa falon janye da akwatuna niki-niki ta tsaya tana sa za ta yi magana sai ga amata ta shigo daga bayansa cikin tsananin mamaki da farin ciki ta saki ihun ganinta tana kiran sunanta da ƙarfi wanda ya sa amatin washe baki cikin murna da farin ciki suka rungume juna sai ga iyamu da kawu sun fito daga falansa har suna rige-rige jan an ambaci sunan amatin ga kuma muryarta da suke jiyowa iyamu na ganin ta tsaya idanuwanta na cikowa da hawayen tsantsan farin cikin ganin yar tata bayan shekaru gashi yanayin da take ganin yar tata ya kara haɓaka farin cikin ta bayyanuwa sai jin amata ta faɗo jikinta da ƙarfi ta kankame ta tana fashewa da kukan farin ciki kukanta ya sa iya mata mai da nata hawayen ta washe baki da farin ciki tana faɗin to menene na kuka abun farin ciki da murna dukkanin annashuwar kawu da haƙoransa bayyana suke yana kallon amata cikin kewa da farin cikin ganin dukkaninsu sun samu nutsuwa a rayuwa zama suka yi dukkaninsu a falo amata na zaune a tsakiyar kawu da iyamu sai kallonsu take tana ta faman washe bakin farin ciki yadda suka sauya sosai kawu na yi kewar ku sosai na yi kewar gida na kuma ji daɗin ganin ku sai kuma zuwa ba sanarwa amatu mu ta faɗa tana kallon amatin da usi da ya ɗauko ta iyamu ba zata na so ne muku don ma ta salamatu ta ɓata min ai so ne sai kun fito zuwa an jima kawai ku gani zaune ina cin abinci ko kuma ina muku ina kwana sai gashi ihunta ya sa kun je kun fito musamman kawu so ne yana fitowa ya gani ya ɗauka inuwa ta ce zuciyarsa ta kusa harbawa dukkaninsa suka yi dariya kawu ya ce wallahi zuciyata na harbawa kun shiga uku don uwarku mata ta bindigewa za ta yi kun ga kun zama marayu kenan har gwara ma ke kina gidan miji shi wannan katon banzan talewa zai yi a wajen siyan abinci ita kuwa salamatu zaman kadaici ma ya ishe ta da haka gara ku taru ku yi ta min addu'a tsawon rai kai kuwa da son tsawon kwana kullum addu'ar ka kenan cewar iyami to ƙara kwana kike son na yi fata za ki fara halin naki kenan mu yi abin da na ce na daina ko dariya sosai amata dai tana sake jinjina halin su kawo wanda ba sa taɓa canzawa da kira ka tsagaita ta samu ta shiga ɗakin iyami inda aka shigar mata da kayanta ta shiga tana kallon tsarin ɗakin da ya mata kyau saboda simple furnitures aka zuba ta zauna a bakin gado tana zara doguwar rigarta tare da warware ɗaurin gashinta don ta ɗan ji sauƙi ta miƙe ta shiga toilet saboda fitsarin da ya fara matsatta ta fito ta kwanta don hutun gaske take buƙata take bacci ya ɗauke ta bayan ta sha magungunanta sai kusan azahar ta tashi shi ma saboda ƙarar lasifikan da ake kiran sallah ne wanda ta manta rabon da ta ji na tashi ta yi wanka ta sa riga da siken na atamfa cikin kayan aurenta da dattakali sai dai sun ɗan kama ta kaɗan saboda ba wata ƙiba ta yi sosai ba ta dai kyau da gogewar fata sai kuma cikowar albarkatun jiki fitowa ta falo ta tarar da ta salamata da iyami sai su maman jiniyo da suka shigo ganinta ai kuwa nan aka hau ihu da hayaniya ba ita ba ba mutuniyar ta ta maman jiniyo ba har da jiniyo da ya girma ya fara zama ɗan saurayi nan fa suka hau hira tana cin lafiyayya sakwara da miyar ganda da maman jiniyo ta kawo mata da zafinta ya mu dai dole ta koma falon kawo ta bar musu nan saboda shege ya hira iya shegen da maman jiniyo ta fara kawo musu nan suka yi ta hira da dariya ana sake feso wa mata kalolin iya shegen da ake wa miji hiran na wa anta salamatu da maman basira daɗi haka ma amata da ke sauraron ta tana jin karuwa a ciki amma sai take jin abin wani irin bambarakwai saboda ba sa'anninta ba ne duk da dama sun saba kwama calar duniya su tun a dacan amma wannan saboda rayuwar aure ce sai take jin abin kamar yana mata nauyi amma da yake maman jiniyo din babu ruwanta dole wani abin sai kayi dariya babu kakkautawa sai da magarba da majalisar falon ta watse suka tashi yin sallah sannan iyamu ta samu kanta duk da wata hirar tasu tana ji sama sama wani abin sai dai kawai ta girgiza kanta saboda rashin kunyar ta yi yawa athens greece kiran wayar usi ya sake yi a karo na goma sha wani abu kenan amma ba ta shiga ya koma kiran anti salamatu ita kuma tana ta ringin amma ba a ɗauka ba saboda suna falo hira ta yi daɗi ba ta ji ba ya saki tsaki a hankali ya nemo namba kawu ya kira shi kuma ya fita waje tsohuwar majalisarsa ta alhaji mande ya bar wayar a gida mahmud ya ji kamar ya fasa wayar hannunsa ya rintsa idanuwansa da suka yi jajir sannan ya miƙe ya tashi zai fita dan yana buƙatar tiket ɗin najeriya komai dare idan dai akwai jirgi zai tafi ta mahmud zabira kana ruwa lallai bana na kai kaga izina ko ya za a ƙarƙe